الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعالي تبتع الله الصلاة يتيجي بعمل شوي يولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قبع دقل تعفيا الحق المبين جزء ينقص عن يتيوه ga babul amur bi ijabati da'i ila walimati babu ne ga ga yake umarni na ji ye za ne ga yi za shi do walima nan ya za yi za yi ga da da ji walima a jiki hmm? aye aye an nafi قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وكان يأتيها ووصائم رواه مسلم حديث نافع قونا النبي صلى الله عليه وسلم قونا عبد الله بن عمر عليه ga wani abdullahi ibn umar ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ajibu azi da'wa aga invite we a ci wo go go go limo ko ga jun lo idza ajutu aga invite yana la qala wa kana abdullahi yati da'wa abdullahi ibn umar ma wa fi aga invite you fil urusi yawo welo wa gairi al urusi to na jiyawa na wa kana ya'tiha kuma jinlo kanjo ci wa huwa sa'imun wa fi fiyazu rawahu muslim ne ai alayhi sallallahu alaihi wasallam ga sharu ta'ami al walima yuri alaha al-aghniya wa yutraku laha al-fuqara aw kama qala yayi walima na ji sheri ganin ga yan yici na ji sheri ganin ga yan yici walima na yan wanda ya ci yayi biyo amma talaka yi kinan ayya ayya

babu ne ga yace hukuncin ebe yayo nan an aishata na bana na isho radiyallahu anha an kuje da min qalat ga ja anni min ar ake dagin wi daga ebe ebe yayo bi yasta azinu alayya fe wa izini bi wuni fe wa izini gun dai ta mu ko fa abaitu an azana lahu ci wannan wajin zini yuna hatta asta amira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai un gada wa shawara bi annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma jaa rasulullahi ka kuna na fice yanzu ci annabi sallallahu alaihi wasallam bena kuntu ga inna ammi min ar-rada'ati lalle ammi dajin daga yabe yabe yayo istazana alayya un wayi zini bi wuni Fa baitu an azana lahu umaji izini wani wa gare ta fa kala rasulullah ce yace ce nabi sallallahu alaihi wasallam gan falyajid alayki amuki dajuwa wucin gunai ta wago qultu ga inna ma atini almar'atu wallan yurdini arrajul inda giya umbe yo uji ba giya umbe ya kala nabi ga hu amuki juwa wuyo falyajid alayki gunai ta wago rawahu muslim kí wọ́n ẹ̀gbọ́n bá wọ́n náà tààrùn mi náà rọ̀dọ́ á sì máa tààrùn mi náà nẹ́fà lọ́wọ́ ni hukunci iri na rọ̀dọ́ ẹ̀dá náà nga hukunci iri na to eh dangi wo wọ́n lánà misali gbani eh baba ba gashin chinese agimọ́ hmm? kí wọ́n azùmọ̀ ẹ bá ajé oṣù àyè ẹgbẹ́gun gàdúnà ndàgí káṣe nzàgí káṣe yòǹtsà amagi nzàgí nugbo tiẹ̀ nzàgí oṣù kó wọ́n azùmọ̀ nzàgí oṣù náà ìbá bí náà kí wọ́n àyè ajé nzàgí náà mma ko wàá gẹ́ ndàgí náà ngalé nzàgí náà mọ́ ẹ́ no ẹgbẹ́ náà wọ́n àfẹ́ tírítírítírítì yẹn ẹ̀jí wọ̀nyẹn náà nzàgí náà sọ́ba fi nà lẹ́yìn bàbá wọ̀nyẹn ko. matsayin baban yin nogo good wasu acin gaga agayin zagiya aga da ya bi no ji ana ko a ti ato relationship wuce establishment misali e zaga je imi imi wace yayin zagin wace yi ebi yayin na agun zugutu na wane ebe yin zagin na na kiwon yagin zagin nan wàá ṣe bàbá yìí mìíràn rọ̀dọ̀ á ṣe bàbá yìí ẹ̀bà yẹn kíbo ẹ̀bà yẹn dé yàyó a ti gàgá mọ wọ́n gàdé wàásù mọ̀ báyìí kó o dé lóògùtì báyìí lóògùtì báyìí ọ̀hún ṣe kó wàásù mọ̀ báyìí ọ̀hún ṣe ń gà á ṣe ń dájí ají ná mìíràn rọ̀dọ̀ á dẹ̀gẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ wà gan kemina ne tabe establish a relationship na a ti gàtọ̀ àrọ̀dọ̀ àìdíjì a so relationship wuce maza ga nani ware maharami a gaji kiyo kun ji gane mu so a dai ga dai tubo wọn a jiga su ga ka jilba bujan ebonu yi baba yi mina razawa ko ebonu yi amulu mina razawa da sauransu in kyau kun ji gane ne mai wangana amma ga wale na na ishe to sun ga lugwa wula a nabi gbinga ngbi a nabi ga nasu a nabi ga wuji kiyo wuji izini yoro wallahu ala babu hukumul masati wal masatani babi ne gangan eti ebi a yanzu ni bi ebi a yanzu gube na nde lami kube ntututu nfe wo zuni ko nfe je lami kube nfe tututu da zu ndazu da zu guba wọn ni da wani so ne ki wọn ki ada na in ba establishment yan relationship yan taro mi na zara ma taro da na nasabu gaji aji tabbatar kan wani tabbatar wa nga ba bi na wa ga ci ko an ummi al-fadl da ba ummi al-fadl qalat gan dakhala radiyun ala nabiyillah balare bazman da ci ga dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti ani madan Ka ta katango da nyugo faƙala ya nabi Allah ga yawa nabi ya so ya ce inni kanat li imratun ganwu je ni fatazawwajitu alaiha mun caya woroji ma'ana mu dai mu shigo mun cike bibi amarya woro cha bi ni fani fatazawwajtu alaiha ukhra fa za a mace muraci al'ula in yi wuya mafari ce daga gagan an na ardo a ti mura'ati alhadisa wuci gan ya yi niwo ruhun na amarya wunan gan wuyu yi radu'atan aw radu'ataini ganwu yube ya zuni ko yube ya zuguba fa qala nabiyullahi annabi sallallahu alaihi wasallam gan la tuharrimu al-imlajatu wala al-imlajatani hmm. aya zabi aya zuni ko aya zabi aya zuguba wa jiki ayan Wala relationship yan haramu bu biya establisha ẹ bọ́gọ̀ nga mala na aisha radiyallahu anha nga kana fi ma unzila min alquran nga na tiji min alquran ne ashru ridati malumat e bi e wu na dina thumma nusikhna atibu fiya be gutun cha ke gutun e bọ́gọ̀ e bi ya e na to establish maharamiya na yi rikici to yana gagun zubutuna sashi ya mai fi kiwo shiga wadda galibi ya kan wani zuniya ne wa gya ne a gaiba na wacce aga gun wa ma ta kuma lati arzuwa na kumbo sashi magan ebe na waje ga yi na waje ga undulugun kiyo undulugun zubuta a ga gaiba kibo a ga na sai ya tabi shi a ga ila rimul imlajatu wala imlajatani a ga tun ga gunguta su lọ́dí yá nàbọ́ àmá gáàlì bí yán alẹ́ta kí kìdí na establishment mahadami àná wàá gútú gútún àmá ká gútún na wàá yìí náà wàá ké yí kọ́bùlẹ̀ fitam kákùnlé yìí náà wàá dán sàkáni yìí yagúbọ̀ àmà fi yìí bí wọn àláwù mi yóò bọ̀ àná káyọ̀ ló ti ká wàá establishment mahadami àná. wọ́n ti ká ní akó. wọn àti gan wà wọn tí wọn kakara yẹn ní wọn ìdí àná kó nǹkan wọn dé wá gan wọn ṣe ọfíìsì ní ọgbẹ lẹni bíi madam kanzan ẹgbẹ náà ọfíìsì àyàntúbà wọn àlàkẹ bá náà mọ́gájọ́gùn wọ́n fi sọ̀gán níbi wí àtẹ́bẹ̀dẹ̀ àdínsí ńlá ayápùlò wọ́n lẹ̀rọ jùlọ bèmúra àti ńlá ká lè ṣètọ́nù sáàlì tó má bàbá yá àtẹ́gbójì bẹ̀rẹ̀ ìlàyé nkátàwà ńlá àfàṣẹ ìlàtàṣẹ àwọn àyí ṣẹ̀tàn ẹ̀fọ́gbọ́ ẹ̀fọ́ àdínsó jùbẹ́lẹ̀ tó tẹ́ àwọn madam kazan lágbójú kí ọ ŋlɛ lu kpe ŋla mi sunku ŋlu ye nga nga ma rɛ mi yɛ establish wòdi yà lẹni mi wà ń gẹ̀rẹ́. sai lokacin zakan yi ẹgbẹ́ na ìgbògbò ń yí ọdẹ stage na wọ́n yẹ bíẹ́ náà ńlá àgòjì àgùbà gan ńlá àwa níbi wà àti dìkí ọ àti òbí yìí. dole kana fil haulaini wa qabla al-fitan wai within two years kuma kanya wumi biyo ne mhm. da lokacin jiga kiyo maramiya wa ji kiyo wa establisho wa jiga nan sai za ji kiyo e za mu ci an wace agwal an wace musamman ya agwal sai ne fata kan rikin lugwa da an gwa milabe ya wanye bo lojo zu maramiya ni a na ji kiya nan na na lalutun abana inda ba ke siye salimu dole ke siye salimu da ba ma wasu ke long discussion lo cika yi wọ́n ti gáyà na salimu àwọn can ní àníbi ci gan ìní àbú kò gẹ́ fún lájú jíkí ọ̀ lájú ìyàwó yẹn náà ń ti gáyà níbi salimu àwọn can nípa wọ́n á jẹ́ zàbáyí ci kwa ní àníbi gan wọ́n pé ni náà ilé oko so na ìlọ́n sọ̀rọ̀ nínú ti káyẹ́ sí aga ẹsẹ̀ ga tún kàkẹ́ fíkì òkìta bòrè lọ iṣẹ́ aláwọ̀ tààlà nga àdìgí ọ̀ nga ẹ̀làbòrè tìyàn ń tuntun. náà. ẹba ga ẹgbẹ́ ìlú ìlú ìwú ìjọsán ni ẹba mọ́ká wọn tó ìlú ìjọsán ni ó ju ẹ̀ lóra ni ẹ̀jọ́ ìjọ yá. nga ibi to littafin fiki ujo na yi to fatawa na shi ma ya ba recent fatawa sai min da sauran su ga na shi e ti e baga e baga su to be ni un chami ku bi wa re be nu wa kan shuru sun ngba wa je e ji anan na ni don na e bon wa ye wa ye last week wa ye this week wa ye next week wa ye last month wa ye this month agu tabo yungu gutu ani ku goto gutu ngani ku ngogu ani ga ngba ebe ne ga je ji annan na ga no ko ji ga na ko akila ngan fakane fil hawlaini wa qabla al fita ngala ne maliki ee eh hawlaini hawlaini bi so wallahi wala iga ka tin ya go insha Allah ta'ala ka tin goro de me ne gonga ba so ko limita tin ga zo ganti ko